Five billion. Five billion. And it's here around. of the No, this is not just a To jama'a kar ku manta da man danna mana subscribing da kuma danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku idan